ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب حقيقه mun ba annabi Musa a taura sai suka yi saɓani a cikinta, a cikinsu akwai waɗanda suka yi imani da ita, kuma a cikinsu akwai waɗanda suka kafirce mata ba don alkawarin Allah na rarrabewa tsakanin bayi a ranar alkiyama a cikin abin da suka saba ba da ya yi hukunci a tsakanin waɗanda suka saba a taura ya bayyana mai gaskiya da wanda yake kan ɓata ya girmama mai gaskiya ya wulakanta ce. hakika kafirai suna cikin shakku game da lamarin wannan alkur'anin